To Salisu Rabi'u yaya aka wuni yau a birnin Kano? To gaskiya dai garin Kano a yau za mu iya cewa ya tsinci kansa cikin halin da bai taɓa tsintar kansa ba. Domin tituna ba kowa saboda dokar hana zirga-zirga da aka yi kuma hatta jami'an tsaron ma a titin ba a ganin su. a zuwa yanzu akwai abin da kuka ji daga wajen hukumomi ko kuma a asibitoci dangane da irin hasarar rayuka da aka samu sakamakon wannan hare-hare da aka jiya juma'a? gaskiya na ziyarci asibitin kwararru na murtala muhammad wanda ɗaya daga cikin manyan asibitoci ne a jihar mm. na je kuma mun ga wato majiyata waɗanda wannan abu ya shafa mutum talatin da shida wanda yanzu suke asibitin suke ansan magunguna. Mm-hmm. Mun nemi sanin kuma mutane nawa ne suka rasa ransu domin muna cikin asibitin ma yan uwa suna ta zuwa suna ansar gawoki an fita da gawoki sama da sha biyar a gabana. kuma rahotanni daga cikin asibitin suna gaya mana cewa akalla dai sama da mutum ɗari ake hasashen suna cikin wannan mutuwar na asibitin murtala amma mun yi da shi sakataren hukumar asibitoci ta jiha wato dr bello duku ya gaya mana irin kididdigar da suka na mutanen da suka rasa rayukansu ya ce har yanzu ana shigo da gawawwaki saboda haka ba sa son su ba da adadin mutanen da suke nan kuma daga baya a samu kali ya zama wani abu to har yanzu dai ba wani tartibi daga bakin hukuma daga bangaren yan sanda akwai abin da kuka ji to gaskiya mun ta kokarin cin ta bakin su dan da safe an mana waya ma cewa akwai yiwuwar karfe uku din nan za su ga karfe uku da ta gabata za su gana da mu to amma dai har zuwa yanzu mun ta kokarin tuntuɓa su amma abin da gaskiya ba mu cimma nasara ba har zuwa yanzu waɗannan masu zuwa su karbi gawarwakin ya suke su fita ganin cewa an kafa dokar hana zirga-zirga kasan da ke shi asibitin yana jikin gari ne so mutane sukan iya zuwa da motocinsu su an shiga waki don mu kanmu dinnan ma mun je zancen ansar gawar gawar dan uwan aikinmu wanda shi ma wannan abu ya rika da shi wani wakilin gidan talabijin na channels talabijin eh. wanda wannan abu ya rika da shi mu ma mun je da shugaban kungiyar je na jihar kano jalal haruna domin mu ga yadda za a yi a shiga wasu domin a kai garin su can jihar Benue domin a jana'izarsa. To, to amma zuwa yanzu dai ba wani abin da ita gwamnatin jiya ta faɗa. Gaskiya har zuwa yanzu nan dai ni dai ban ji wanda ma ya ce ya ji wani abu daga bakin ko baki 'yan sanda ko kuma daga wajen gwamnatin jiha ba. Muhammadu Salisu Rabiu mun gode kwarai da gaske Ubangiji Allah ya daɗa karewa kuma a yi taka tsantsan. To godiya nike malam samu. To madalla.